السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu biyu ga watan Zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi da shida kuma sha shida ga watan tara da goma sha biyar domin ci gaba da majalisunmu na wannan littafai da muke karantawa. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci malam mai littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam yana mana bayani akan shirar sahabin annabi sallallahu alaihi sallam, sayyiduna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma yana mana bayani kuma a ƙarƙashin khawfuhu radiyallahu anhu wato tsoronsa da Allah mun ji yadda wani ya zo ya yabe shi na abdullahi bin umar ya ki yadda da wannan yaban da aka masa wanda kuma wannan ɗabi'a ta mutanen da suke da tawazu'u kenan ba sa yadda yaban mai yabo ya cutar da ibadarsu ya cutar da imaninsu ya cutar da alaƙarsu da Allah mala ya ce ya ta'aliki ya ce fanzur rahimakallah ka kalla ka duba ya kai mai karatu rahimakallahu Allah ya ji ganka كيف يدفع هذا الإمام الكبير داء العجب عن نفسه يا كجوانا ببان شو جبان إمامي نجرمة yake tunkuɗe ma kansa da al'ujubi ciwo na jiji da kai domin ciwo ne a zuciya yana cin al'amradul kalbiyya yana cin al'asatul kalbiyya al'ujub jiji da kai malamai suka ce al'ujub mataki ne zuwa ga alkibir daga al'ujubu ake farawa mutum kanshi ya fara burge kanshi ya rika jin shi ne yanzu shi ne to daga nan kuma sai girman kai girman kai kuma abu biyu ne shi ne batul haƙi wa ghamtun nash kin karɓan gaskiya to ya riga ya ya burge kanshi ya ga shi kanshi yake kanshi na bashi sha'awa to shi kenan sai ya rika rena wasu kuma ba za a masa nasiha ba za a masa gyara ya ɗau gyaran ba shi ke nan mutum ya kai matakin ƙarshe to na abdullahi bin umar an yabe shi amma ya tunkuɗa wannan yaban da aka masa bainama na rafi hadhihi al-ayyami ta yadda muke gani a waɗannan kwanakin namu da muke rayuwa a cikinsu man akalahu al-kibru wanda girman kai ya riga ya cinye shi wa hatamahu al-ghururu sannan kuma rudi alguru rudi ya haɗiye shi wa huwa la yusawi fil mizani ba'ratan wanda da za a zo a auna shi a ma'auni la yusawi ba'ara bai kai matsayin turusan awaki ba shine ba'ara bai kai matsayin turusan awaki ba amma za ka yana ta girmama kansa ina jin shi ya isa wa ma ahqara al insana عندما لا يعرف قدر نفسه ba abin da yake dan adam walakanci walakanta a lokacin da la ya'rifu qadara nafsihi ya kasa gane matsayin kansa ai suna faɗa suna cewa rahimallahu ra'an arafa qadarahu fa waqafa indahu haka magabata suke cewa Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayinsa sai ya tsaya a wannan matsayin nasa to shine nan malai yake cewa wa ma ahqara al-insana ba abin da yake dan adam wala kanta indama la ya'rifu qadara nafsi a inda bai gana matsayin kansa ba dan adam din nan baba ko ba bakin komai yake ba hal fi adam ghayru ar-ra's makhumatun wa huwa bi khams min al-awsakh hadani sai ce dan adam da kake ganin sa Allah bai masa wani abu da yafi yafi abin nan din sa ba kan shi daraja ba amma duk da haka akan akwai matsaloli guda uku guda hudu amma shi ya faɗi ya ce biyar ne amma ya lissafa guda hudu kagin ya ce ainihin tasiru amfun yasiru ga hanci na zubar da majina ko wa uzunun sahi kun, sannan ga kunne in ka je ka shinshina kunnen za ka je na wari wal ainu murmisatun wasaghu malhubu yace wal ainu murmisatun sannan ga ido na zubar da hawaye sannan wasaghu malhubu sannan ga kuma ga haƙoransa ga wushirya ce ya bula turabi gadan qassar fa innaka ma'qulun wa mashghub ce ya kai wanda turbaya za ta cinye shi gobe qassar ka takaita ma kanka fa innaka ma'qulun wa mashghub kai da za a cinye ka a shanye ka to na kuma girman kai za sai dan adam ya zo ya girman na abdullahi ibn umar ya ture ma bai yarda a yabe shi ba har a sa masa jiji da kai har ya kai zuwa ga girman kai قال أبو الوازع لابن عمر ونتابي إذا أكيد شمس أبو الوازع يشم سيدنا عبد الله بن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم متاني بدا سبشي با الهير سو متكر ألا مقتن سركي بمس قيبك متبا فغضب شي سيدنا عبد الله يبشي يفساتا وقال شي إني لأحسبك إراقيا يتعينا أمانا خيب إراقيين wa ma yudrika ma yaghliqu alayhi ummika ma yaghliqu alayhi ibn ummika babahu yace baka san abin baka san abin da zai iya tu zai iya kulle ma ibn ummika dan uwanka babahu kofarsa ta shiga aljanna ba yanzu ga ka zo kana yabona wato kan shi ke ne yake magana yanzu baka san kila akwai wani abun da zai jawo ranar lahira a kulle mun kofa in ka shiga aljanna ba amma yanzu ka zo kana yabo na kana cewa la yazalu nasu bi khairin ma abqaka Allah lahu sai ki ce ma yadrika ma yaghliqu alayhi ibn ummika babahu ai baka san abin da zai iya kulle ma dan uwan ka din nan ni da kake yabo na kake ziga ni kake son in ji dadi ka yabe ni baka san abin da zai kulle mun kofa ba tsakanina da Allah so daga kai dai ka bari in gama da duniya lafiya to haka magabata suke وكان رضي الله عنه إذا قرأ القرآن خشع قلبه وفاضت عيناه سيدنا عبد الله بن عمر يا كسن شيء إذا قرأ القرآن إن يقرأ القرآن خشع قلبه سيزوت يستع أسكنت الله مدوك سنسرشي وفاضت عيناه سنن إذا نوان سشرق زد هواي in yi karatun alkur'ani kun san eh, abin nan yahya ibn mu'az ɗaya daga cikin magabata yana faɗa yana cewa ma jaffaci dumu'u illa min qasawati alqulubi wa ma qasati alqulubu illa min kasrati dhunubi yace ma jaffaci dumu'u illa min qasawati alqulub ba abin da ke sa kaga mutum ya karanta qur'ani amma ƙeƙas a karanta ya ke kas hawaye ba zai zubo ba illa min qasawati kulubi sai da kekashewar zukata zukata suka kekashe sannan sannan wa ma kasatil kulubu illa min kasrati dhunub sannan ba abin da ke jawo zukata su kekashe shi ne shi yawan zunubi yawan zunubi shi ke jawo zuciyar mutum ta kashe zama bai da tausayi ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة sai Allah ce in baka yadda ba cewa zukatansu ma sun fi duwa su ke kashewa sai Allah ta'ala ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah akwai dutsen da zaka gan shi sai ga ya tsage ruwa na fitowa a irin kasashen su kwango hannan najeriya akwai duwatsun da ake ce musu aljibalul mumtira aljibalul mumtira ko aljibalul mutafajjira ko su ce aljibalul mumtira duwatsu ne sai su rika zubo da ruwa kamar ruwan sama ko kuma aljibalul mutafajjira duwatsu ne sai suka fashewa sai ka ga ruwa na fitowa ruwa mamako kaga lama ya shaqaqu fa yakhruju minhu al sannan wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah akwai dutsen da zaka ganshi daga can sama kulkuli sai ganshi kawai ya fado saboda tsoron Allah amma sai mutum ya haddace alqur'ani kuma ya ta tambele gashi malam gashi ya haddace alqur'ani amma sai ya aje alqur'anin gefe guda in ka ga ya aikata wani abin kare ba zai ci ba to shi ne wannan so daga sayyidina na abubakar radiyallahu ta'ala an ya taba ganin wani sabon musulunta yanzu ya musulunta sai ya ji ana karanta alqur'ani alqur'ani ya keta zuciyarsa shi ya fara kuka shi sayyidina na abubakar ya ce haka za kunna hatta qasatil qulub ya ce wallahi da haka muke yanzu gashi mu sun kekashi يقول ذلك تواضعا سيدنا أبو بكر هنا فدن هكا هنا مع الله تواضع ان قد da kansa ga الله الناس إن قال كان ابن عمر إذا قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم وكثير منهم فاسقون بكى حتى يغلبه البكاء سيدنا عبد الله إنجيب برغم باوان سنافئ نافع مولى ابن عمر مولى ابن عمر يشي سيدنا عبد الله بن عمر يا كشن شيء إن يكرنت ونن آية ألم يعني للذين آمنوا ويشن هري ينزلوا كتيبي بيما وأن دسوكي إيماني با أنا ألم يعني لهم لو كتيبي مصبة أن تخشى قلوبهم زكاة سقط أنت جاء الله لذكر الله أن أنبش الله سجزكاة سنقت أنت وما نزل من الحق da kuma abin da ya sauka na gaskiya wala ya kunu kasu zamo kallazi na utul kitaba kaman waɗanda aka ba su littafi min qablu kafin su fatala alaihimul amadu sai lokaci ya tsawaita a gare su tsakaninsu da saukar da littafin nasu sai ya tsawaita fakasat kulubuhum sai zukatansu suka kekashi da wannan malamai suka yi istinbadi suka ce duk zuciyar da ta dade ba a karantar da ita alqur'ani ba ta jin sunna annabi sallama to budda an yaqsu wa zakal qalbu wannan zuciya sai ta kika shi sai ta koma ba ta da tausayi ba ta da imani dukkan wasu abubuwa da ake san abdama'ul hayya zukata rayayyu su zama suna da su to ya'dimu zakal qalbu wannan zuciyar zaka rasa wannan ba za ta samu komai ba baka to idan sayyidina abdullahi ya karanta wannan aya sai ya kama kuka hatta yaghlibahu al-buka'u har sai kuka ya rinjaye shi so daga sayyidina abdullahi ibn umar bayan ilimi akwai tawazu akwai tsoron Allah ilimin su suna masala sha aikace ana nuna ana ganin aikin nasu ana ganin ilimin nasu fassara aikinsu aikinsu ke fassara iliminsu ta'abbuduhu bautarsa ينقل التاريخ إلينا قطوفا دانية من عبادته رضي الله تعالى عنه ينقل التاريخ تاريخ زي غويتو منا إلينا جريم قطوفا دانية وسؤاء يمرمري قصة قصصوني قطوف بقرآن يأتي قطوفها دانية min ibadatihi daga cikin ibadar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai yawan ibada ga Allah madaukakin sarki na farko annahu kana lahu mihrasun fihi ma'un an ce sayyiduna Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana da wani dutse mihras dutse dutse ne da ake wawuke cikinsa fihi ma'un a cikin wannan wawa keken dutsen akwai ruwa fa yusalli fihi ma quddira lahu sai ya shiga cikin wannan dutsen sai ya sa kafafuwan shi a waɗannan duwatsun sai ya salla a cikin sa gwargwadon abin da aka kaddara masa ne ya salla a ciki summa yasiru ila al-firashi daga nan kuma sai ya tafi shimfiɗa sai ya kwanta fa yughfa irfa'at at-ta'iri shikenan sai ya ɗan kashin gide ya ɗan yi shin jum haka irin yadda tsuntsu yake jum kasan tsuntsu ba bacci yake ba irsa'a ake cewa eh shi asbayi ulayana ba bacci yake yi ba irsa'a yake yi kawai ɗan haka yake jim shi yasa da za ka zo kana dan abin sai ga ya tashi to irsa'a yake to haka sai na Abdullahi bin aka ce yana yi summa kumu sannan sai ya kuma miƙewa فيتوضأ يساكين الولاء ويصلي يساكين صلى ويفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسا يا كسن شينا أي كتحقص وهدك وسوبير هك أكا غويتو سيدنا عبد الله بن أمر يناي آه، الإمام الذهبي يا أبا تونن أتشن شيغو علام النبلاء يا كسن شينا ين هكا فائدة ونن أن كده بچي يقاشيش كده جما بچي amma malamai da yawa suna ganin wannan baya cin abin da za a yi koyi da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya ga wata ita igiya ta sa ko igiya ta sa ta taimakanta irin irin yadda ɗaliban China suke yi ɗaliban China saboda kashi bacci shi nan sai mutum sai tara gashi sai je sai a masa aski sai ya bar zanko a tsakiya sai ya zo sai ya samu kamar roba irin roban nan roba roba roba tup robar tip shi nan shi ya zo shi ya ɗaura ‘yar ƙarama haka a bayansa shi ya ɗaure ta ya ɗaura wannan zankon nasa momo sai ya ɗaura gashi yana karatu da bacci zai kwashe shi wannan robar ta jashi haka ɗaliban china suke yi eh, suna da wasu hikimomi da yawa da suke na na nace makaratu za ga yanzu a duniya sun ci gaba to haka suke tun lokacin ba su da ci gaba haka aka kawo sun kasance wani zubin sukan tara saboda talaucin ɗalibin china shi ya je bai da fitila da zai karatu shi ya je shi ya ɗauko irin kaskastu ɗin nan irin tsuntsuwa waɗannan ƙwarinan masu yin fitila sai ya samo kamar guda hamsin sai zo sai ya ɗora su akan littafinsa sai su rika haska mai yana karatu da sun haska musu sai ya haddace abin da zai haddace da sun ɗan kashe shi kenan in suka sake haska ya sake karanta ya haddace haka suke shi kuma wani ɗalibin china abin da yake shi ne talaka ne shi to makwabcinsa ya kasance shi kuma yana da kuɗi yana da fitila yana da aci balbal shine ga ɗakin shi ga ɗakin shi a makaranta sai ya ce masa da Allah in ya yarda mishi ya ɗan huda katanga a dan samu huji sai hasken ya dan shigo masa sai ya zuwa bakin wannan hujin yana yin karatu to haka suke to ita wannan mata haka ta yi manzal sama ya hana ta so daga wannan baya ciki shi yasa malamai suna cewa min tashaddudat ibn umar من تشددات ابن عمر هنا تشن إن يدى الله سبحانه وتعالى يدى أن تدى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أضيف بتشدداته أن تنشدت أنا انتاوى سوء كناشا أن بتامنا الأباد الثلاثة هكا الله يسو شي, ابن عمر أضيف بالتشدد شي كما ابن عباس شي كما أضيف بالتساهل شي كما آه، ابن ابن ابن مسعود shi kuma urifa bi shuzuz haka Allah ya yi su to har ya zama ma karin magana ne na malaman usulu ko malaman adabul khilaf ko malaman ilmul jadad suna cewa ai ba zai gushe ba za a gushe ana samun sabani a tsakanin al'ummar musulmai ba ma damar akwai wanda zai yi koyi da ibnu umar fi tashaddudatihi za a samu kuma wanda yake koyi da ibnu abbasin fi tasahulatihi shi kuma ibn mas'udin fi shuzuzatihi to ba yadda za a yi ka ce a samu ittifaki sai dai abin da ba a rasa ba wallahu alam Allah shi taimake mu